shirin da muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa Nuhu Sadnab kada dai manta Al'ajabi TV ta ɗauki nauyinsa kuma idan dai kuna biye da mu kun ji inda muka tsaya a wancan shirin da ya gabata ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗan ja baya kaɗan domin mu ɗora daga inda muka tsaya ɗin samun admission a makarantar gaba da sakandare bai musu wahala ba saboda siya ta san manyan mutane da lokacin malam sha'ibu mu bina magana akan ta fito da mijin aure dan shi ya hura a yanka ci gaba a gidanka idan mijinka ya barka mubina kwatanni ta masa ƙarya ba ta da tsaye dan duniya na gana mata sosai on top take jinta first year din sa school suka haɗu da su safina su yamu da musina haɗuwar su da su safina yasa suka rena kansu suka san ashe su ba ma iskancin suke yi ba ga waɗanda suka tattaka a iskancin ashe ma ga suke bin maza ga inda ake bariki mai class haɗu da manyan mutane da suka amsa sunan su masu kuɗi su safi na ba haka suke barikin su ba da sai da suka haɗa da bin malamai tuku dan idan suka kyalle ido suka ga hamshaki mai kuɗi har tsautsaye ya sa ya tarayya da su to daga ranar ya zama nama sunansa suke kai wa tica a kama musu shi ya taimaka musu kuɗi haka za su yi ta fasin fasin a cikin junansu da mutum suna wankarsa da ce kudin bariki na da albarka da ya ji su yi bilaye da motoci amma da yake shi kudin zina ba shi da albarka suna samu yana karewa kamar an kyata musa shana so sai suke jin daɗin rayuwar su suke morewa dan dai mai kuɗi dan bariki ne to fa ya san da zaman su mabina dukkansu kuma a gaban iyayensu suke Asiya mahaifiyarta ta rasu a wajen matan mahaifinta take ita ko ko a jikinta da siya ta kinsu da ta lalace ba matsalar ta bace in dai ta dauko abu ta bata za ta sa hannu bi ta karba safina kuma mahaifinta ne ya rasu tana gaban mahaifiyarta ita kam ta san halin da safina take ciki kuma ba wai da zan rasa cin yau ko gobe ba a tsantsar san zuciya ne yasa safina ke bin maza ta yi wa'azin ta yi nasihar da abanza a kawai take bin safina da ita siyama ko tana da uwa tana da uwa mai abunta mai kuɗi ne son zuciya da oba wayewa da gurɓatattun ƙawaye ne yasa take bin maza iyayenta da yake yan boko ne ba mai zama balle san halin da su take ciki musina ce ma iyayenta suke talakawa sosai da za a iya cewa talauci ne yasa ta fara bin maza dan har dan karamin gida ta saya musu wanda mahaifinta kananan talauci yasa baya zurfa ba bincike ya ji a ina take samu kuɗin mahaifiyarta ko ta san halin da take ciki dan ba irin nasihar da bace mata ba amma an da nisa ba ya jin kira wanda ya saba da bariki kuɗaɗe suke shigo masa da kira ke dena shi yasa idan wasu ma suka tuba suka samu mazajen auren zama yake musu wahala saboda ba sa samun yadda suke so har sai sun kashe auren sun fito duk cikin su babu mai ra'ayin aure a lokacin duniya kawai suka sa gaba suna sakan yadinsu a school wata rana ya zai ya shigo makarantar ganin wani abokinsa lecturer Malam Ismail akan admission ɗin kanwarsa a babban cafeteria din makarantar ce saɗo, wanda sai malamai da ɗalibai da suka isa suke iya zuwa cafeteria ɗin. kansa tsaye da kaftiriya yana sanye da bakar riga gaban riga an yi zanen zaki da gwaldin ɗin kala kasancewar fari kayan sun yi bala'i amsassa wannan jikinsa ma gwalda mai duhu sai farin gilas da yake sanya a idansa kana ganin zaka sai yana bala'in ji da kansa sai ƙanshin turare sai dai kare wajen kallo na wani tebur din da ba kowa ya zauna yana duba agogon hannunsa tare da ɗauko daga aljihunsa ya yalin lambar Malam Ismail dan ya ji a ina ya tsaya dan sun yi nan din za su biyu na da ke zauna a wani ɗan lungu kowace ko wajen ɗan abin da take so dukkanin su sanyi suke da dogon riga a ta sha stone kowace da kala ta ta shiga shigar da suke kenan a makarantar don dogon riga zai ta nemi su kyau Ga shi koya suka wuce sai ka juya ka kalle su saboda yadda storm din rigar su yake walwali tunda dr zid ya shigo wajen ƙanshin turaren sai riga shi isowa wanda dukkan su sai da suka lamshe ido saboda da haɗin ƙanshin turaren idan su suka mayar bakin kofa don su ga waye wannan don ko ba a faɗa ba sun san wanda zai iya zai turaren nan ko za a rasa shi da canjina a su da kai da shigo ya wuce je zauna hankali suka fara dauke idan su da kansa duk da ya burge su amma mu bi na haka kawai ta kasa dauke idan ta kansa har ya zauna ya fara wayarsa Musina ce ta zungure ta tana ke mai haka kike kallon sa kar ki janyo mana raini mana wannan da gani wa wani abu za a samu a wajen sa mu bi da hannunta ta doke a daidai lokacin da suka haɗe ido da Yazid wanda hakan ya haddasa mata faɗuwar gaba shi ko Yazid wurga ido kawai yayi wajen ba wai ya mai da hankalinsa kansa ba hankalinsa na kan da yake mubina dare kirjinta ta tana lamshe ido dan bata taba jin abin da take ji akan Dr. Yazid din ba dan har kwakwalwarta ta mata rijistar Dr. Yazid a kanta. dan gani take tsabta ta zana fuskarsa sa ido rufe kara bude idan ta yi a hankali ta kara sauke sa a kansa zuwa time ɗin Malam Ismail din ya zo wajen sa ya ga kudura ya zauna wanda haka ya mata blocking din Dr. Yazid ta daina iya hango fuskarsa. sai bayan malam Ismail da hirar da sa'aziya suke hankalin ta baya wajen yana wajen zo da kaje hakan idan ta aka kawo su lemo suka sha suka dan taɓa hira suka mike mubina ji ta kamar kirjinta ya faɗo. a ta ƙara haɗa ido da shi shi ko ɗauke kansa yana tsaki dan ya tsana kallo a rayuwarsa ficewa suka daga wajen mubina ta mike da sauri Sulama ta riko ta tana kewaye lafiya ki kwa talaci kani kare nisa wallahi na samu mijin aure what suka je suna haɗa baki wajen fada ganin da gaske so take ta furge hannunta ta bi su a bayan sa na rukota tana kantawa kar ki mata da mutunci wancan mai gajeren hanci kike so karki ki damu zan nemo miki lambas kar ki zuba mana da mutunci akwai abokin malam Ismail Man ina ne zan sa ya nemo mana lambarsa wai su kulma me kike gani a jikin wannan kututturan mutumin da kika je kina san sa ko din kin gani bari ni dai kin tabbata za ki nemo mun lambasa, ki ajiye watan wasa Allah na kama da sansa ba kuma so na wasa ba wallahi da aure nake sansa kar ku manta na gaya muku baba ya zako na gaba akan magana aure na ya ce na samu wanda ya kwanta min arena dan Allah ki nemo mun lambasa. Mubina ta faɗa tana lumshi ido tare da shakar kamshin turaren Dr. Jin daga lokacin kanshin turaren na nan kamar yana waje dariya suka ringa yi wata zane mata shukenci a kan na wata tara da za ta tsara magana a wuri bata dai mutu kansu ba ta faɗa kogin tunani na frizi sai marubuciyar ta ce bari mu faɗa labarin alhaji saminu saboda labarin ya fi daɗin tafiya alhaji saminu yana da shekaru hamsin da biyar babban kwastom ne kuma yana taɓa kasuwanci yaransu hudu da matarsa hajiya aziza ɗansa na fari khalid yana da shekaru talatin da biyu shi ma custom yana da aure da yaro ɗaya sai mai bi masa Aisha ita ma ce aure da yaranta guda biyu sai Ashiru yana da shekaru takwas, sai a Auta Ummu Kulsum tana da shekaru goma, dan akwai tazara sosai tsakaninta da Ashiru Hajiya Aziza asalin yan Maiduguri ce sanadin auren kawarta suka haɗu da Alhaji Saminu cikin kankanin lokaci ta kamu da mugun sansa duk waɗanda suke neman aurenta dukkan masu mata ne ita kuma mugun kishi ne da ita shi yasa take sauraron su duk da akwai waɗanda suka kwanta mata haranta a wannan lokacin Allah cikin ikon sa sai gashi ta haɗu da Alhaji Saminu cikin kankanin lokaci aka je aka nemi Alhaji Saminu a wurin Hajji Aziza dan shi ma yana ganin ta ya kamun da santa dan ba laifi a lokacin tana sahun mata kyawawa Jan Black Beauty shi kuma Alhaji Saminu fari ne kyakkyawa gashi Allah ya masa farin jinin 'yan mata shi yasa lokacin yake dan taɓa yaudara kafin ya hadu da Hajiya Aziza har ya ja ya samu mata aure Alhaji Saminu bai shiga tashin hankali ba sai da suka yi wata uku da aure ya gane Hajiya Aziza tana cikin irin matan nan da suke da tsananin kishi dan har uwar da ta haife shi kishi take da ita suna da wata biyar da aure ta samu cikin Khalid amma sam ta ki kwantar da hankalinta saboda tsananin kishi dan har lokacin Alhaji Saminu yana kula ƴan mata duk da abu yake kula su dan ko shi bai kula su ba su sai sun kula shi har ofis ɗinsa suke zuwa neman sa ita kuma Hajiya Aziza kullum cikin bin diddigin sa take dan har na dan kafa take ta je ofis ɗin nasa daga ko za ta samu wata ofis ai ko ta rana tsautsai ya kai wata budurwarsa ofis ɗin sa duk da ɗararre yake dan ya san kaɗan da aikin Hajiya Aziza ta zo bai gama tunanin da yake ba ya ga an banko kofa an shigo hankali a tashe suka miƙe su biyan kafa alhaji saminu a ankara hajiya aziza da tulin ciki ta haye kan budurwarsa tana naushi laga-laga ta yi mata da kyar aka ɗaga ta da kanta ko tsoron a naushe mata ciki ba ta yi ba tsabar yadda kishi rufe mata idanu a takaice alhaji saminu san bai jin daɗin aurensa kamar yadda kowa ke yi saboda tsananin kishin hajiya aziza kullum a cikin tashin hankali suke dan yar dan bajiya a za ta zama ta karfi da yaji dan koya ta da labarin akwai wacce ke kula da Saminu sai ta nemo ta ta halaka mata duka saboda jan ce ba laifi tana da karfi dan idan ta zuciyo ma tsaf za ta Allah samu mugun duka duk da namiji ne shi haka ta haifi Khalid tana bin ƴan mata Allah samu da tana duka da ranan ma da ta haifi Khalid tana kwanta a gado ko minti 20 ba ai da haihuwar ta ba wata nas ta samu Allah Saminu ta ne masa magana nan ku albishir take masa da matarsa ta sauka tana dariya shi ma dariya yake da yake yana da fara aikawansa ankara da yake ta window hadiya aje zake kallon su ta duro da kan gadan ta danke nas tsin ta rufe ta ta duka saboda tsawon shi. jiri na ta amma ko a jikinta da kyar aka kwace nas tsin daga hannunta inda kunya duk ta rufe alayhi saminu a take rufe ta da faɗa yana ta shi haka nan zagin ta yi sosai har yana cewa gare ya rabu da ita dan ba zai iya ba dan ya zawo kan nata gaba gaba yake yi nan wajen mahaifiyarsa idan ya biya kafin ya shiga gidan ta yi ta ƙananan surutai kenan ba zai iya ba a takaice haka aka yi sunan Khalid ba armashi dan fushi yake da ita sosai inda da kyar ta samu ta shawo kansa tana nuna masa sansa ne yasa take kishinsa tana da kwana ashirin da biyar da haihuwa Amina Alhaji samun ya je mata barka da matarsa da kanwarsa don ba sa gari aka haihuwa tunda Hajiya Aziza ta ga da budurwa aka zo ta fara haɗere ko tarba arziki ta kasa muso yadda tana ganin niki nikin kayan da suka zo mata da shi Alhaji Saminu da yake ya riga san halinta da kansa ya kawo musu snacks da lemo bai tsaya bi ta kanta ba suna cikin hira saminu ya mai da hankalinsa kan binta kan amininsa yana kina aji nawa ne yanzu binta murmushi ta yi tana kasa da kanta tare da gaya masa tana ss2 wani irin bakin kishi ne rufe hajiya za ido ta miƙe a fusace tana ke karama karuwa ni za ki wari ki har gida ki zo kina kannan waje na murya ta shige wuce mun daga gida kafin na lakaɗa miki duka ba na son bariki dan za a zo min barka shine za an wani kawo budurwa dan ta kwace mun miji ta karasa maganarta ta tana huci tare da jihun aboki Alhaji Samin da harara da matarsa sananan kunya ya sa Alhaji Samin ya kasa kwakwaran motsi inda su ma suka saki baki suna kallon ikon Allah dan tunubinta ta waje gani Alhaji Samin ya mutuwar zaune ya sa abokinsa ya miƙe yana Allah ya baki hakuri mu barka muka zo daga haka ya ce matarsa ta taso su tafi Alhaji Saminu a fusace miƙe yana ke Aziza rashin hankalinki ya ishe ni haka wallahi na gaji gidanku zaki tafi wannan masifa da mai kama kowa kika gani sai kin yi kishi da shi wannan fatan kar zuhura nake kallon ta kanwace ba a gare ni na gaji da wannan bala'i kowa na aure don ya ji daɗi ya huta amma ban da ni bakin kishin ki ya hana ni kwanciyar hankali karfi da yadi kin zama yar dambe wallahi aure ma zan kara sai dai ki haɗu zuciya ki mutu ina dalili da ba da ra'ayin aure kurkusa amma yanzu kin tunzara ni aure zan kara sai dai in mutuwa zaki ki mutu ya ce yana bin bayan abokin nasa da sauri hajiya aziza ji ta jinta ya ɗauke yana ambata zai mata kisha jikinta ya ɗau kamar mai zazzabi a hankali ta koma ta zauna ko kallon kalin da ke ta tsandara kuka ba ta ba kalmar kisha kawai ke mata yawa ka sai da alai sami ne dade a waje don sosai ya ɗau shawarwarin da aminin sai ya bashi ne ya ƙara aure don ƙarin auren ne zai kawo masa karshen haukan da hajiya aziza take masa inda har ya masa alƙawari in yana son kanwa sanaja zai ba shi ita kuma ya daina jin tsoron hajiya Aziza sai ya tashi tsaye zai iya zama namiji a cikin gidansa daɗi da ƙwarin gwiwa ji sosai da shawarar da ya ba shi dan ko bai faɗa ba shi namiji ne mabukaci yana da niyyar ƙara aure sai dai bai kawo zai auren kurkusa ba amma yanzu hajiya aziza ta tunzara shi da ya shigo Khalid da ɗauka da ke ta kuka ko kallon inda hajiya aziza take bai kalla ba dan sosai ta fara wuce masa haka a ranar bacci bai ga idan hajiya ajiza ba sam kamar za ta zauce take ji tana kalmar kishiya kawai idan ta yi ji take kamar ta haukace balle har ta imajinan wato ta shigo gidan da sunan mata alai saminu tunda asuba ta fare wa alai saminu hauka kan san bai zai mata kishiya ba shi kuwa ce in dai ba za ta zauna da kishiya ba to kofa a buɗe take za ta iya tafiya gidan zo tunda zama da shi ba dole ba ne. wasa wasa alai saminu ya fara neman auren wata husna yar sadaka yalla da yake yarinyar rukunta ake ba wani gata ne da ita ba tana aka ba Saminu. Haka sa rana wata idan ya ce zai dauna yin komai da komai Hajiya Aziza dai da ta ga da gaske auren zai yi da abin da yake tana sawa ana bincika mata auka ne kawai ba te ba ta ta sa kishi a ranta ko abinci ba ta iya ce dan karshen ta Khalid gidan sa Alhaji Saminu aka kai shi saboda ba a samun kulawa a wajenta ana saura sati biyu a auren Alhaji Saminu Hajiya Aziza ta ce masa za ta tafiya za ta je Maiduguri ta dubo mahaifiyarta nan ko ita kaɗai ta san me za ta kai can Maiduguri dan yaya ta ta kwantar mata da hankali akan karta damu Alhaji Saminu bai isar mata kisha ba ta zo kawai Alhaji Saminu jiki na rawa ya ba ta kuɗi mata siyayya akan ta tsaraba dan da tunaninsa ta kwantar da hankalinta ne uwa uba idan ba ta na hankalinsa zai fi kwanciya. Mai shirin bikin za a zai so ma ta samu watanni a can kafin ta dawo tana isa mai duguri ko zama ba ba suka ba zama gidan wani kungurmin boka wanda ya shahara ya suna kan shirka asiri tsawidi yana yi wa iyazu billahi akan duniya akan ɗa namiji ka sai tikitin nama da kuɗinka me zafi haka nawa duniyar take da zaki tsaya kina bata kanki lokaci Kar ki manta duniya ba gidan zama bace ki gama kauce hanya akan namiji kuma idan ya dawo hankalin zai sake ki ya auro wata ke kuma ga tarin zinabai kin kwasa wa kanki rabe ki ashe mu ta biya ya mu karfin zuciyar mu duk kuɗin da ta tafi da su sai da ya kare a wajen bokan da suke kiransa na dadi ya bata magungunan da za ta yi amfani da su akan Alhaji Saminu bai sai ya aure tana raye ba sai dai idan ta mutu a haka suka dawo gida zuciya ta falfarin ciki kwanan ta biyu a Maiduguri ta dawo gida Alhaji Saminu san bai ji dadin wata ba ita kuwa ko a jikinta dan ta san me ta taka duk magungunan da aka bata ta yi masa amfani da shi sai da ta tabbata duk ta yi amfani da su sai ta zuba sarautar Allah ido ta ga yadda zai auren ana saura kwana biyu daurin aure Alhaji Saminu, ya ji jikinsa ya tsau zafi wani irin tsanaho suna ya mamaye shi ji yake in ba fasa auren nan yayi ba ba zai numfashi mai kyau ba a ce zai gidan zo suna ya ba su hakuri akan ya fasa auren abu kamar wasa a sami Saminu duk auren da ya nema sai ana dab da yi sai a fasa tun ana ganin abin na hankali ne har sai da mahaifiyarsa Hajiya Rahama ta dage da addu'a don ta san ba yin kan Alhaji Saminu bane abinda Hajiya Rahama ba ta sani ba tuni ta sa aka yi aiki a kanta aka rufe mata baki duk abin da za a yi sai dai ta sa ido bata isa ta magana ba A haka ta dage da asirce asirce ta hana Alhaji Saminu aure ta hana shi kwanciyar hankali dan har lokacin bata fasa damba da mata a kansa ba inda a ƙarshe ta haɗu da wacce ta nace akan Alhaji Saminu wata wata take son shigowa gidan ita ma haka ta fara bin malamai dan kawai ta shigo gida Alhaji Saminu dan a lokacin Alhaji Saminu ya kara zama hamshakin mai kuɗi gashi da bala'in kyauta sai dai ba kwanciyar hankali dan matarsa ba ta bari ya kara aure ba bata kuma bari ya samu kwanciyar hankali ba gashi asirin da ta masa kamar mai da shi jarababbe na fita hankali Hajiya Aziza ba ta iya gamsar da shi kwata-kwata saboda haka ya hubun matan banza shi ma da bai yi ba a lokacin da yake saurayi ya fara yi bayan ya aure hajiya aziza tana ta gano budurwar sanana tana son ta shigo gidan da karfi da yaji dan malamai take bi sosai ta nemi su barin kuɗi wannan karan ba ta asiri hajiya aziza ta ba azar ta siya ta je gidan sanana da kanta ta sa aka yi mata sallama da ita tana hutuwa ta kwara mata haka kawun ka ce me wannan fuskar nana ta kwaye ihu kawai ta ringa zundumawa hajiya aziza ko ta faɗa mota ta ja ta guje ko ɗuwan imani babu a zuciyarta in dai akan Alhaji Saminu ne za ta iya kisan kai nana kan dole ta hakura da Alhaji Saminu dan yanzu samun lafiyar ta shine akan gaban komai a haka Hajiya Aziza ta haifa Aisha Aishiru da Umar Kulsum daga nan haihuwa ta tsaya mata tak Alhaji Saminu sai buɗe yake samu ko ta ina amma sai dai ba kwanciyar hankali sai neman mata na fita hankali kamar dan bunzuru da asirin da Hajiya Aziza take akan ta hana shi hulɗa da mata gaba ɗaya ta kasa dan boka na daji ya ce a jininsa ne ba za ta iya raba shi da mata gaba ɗaya ba in kwata ta ce za ta dage sauran asirin za su warware ya aure ita kwa da ya auren gare ta biyabbiyan matansa ta kuma sare yana bibiyan matan a kwana a tashi ba wuya tana lissamin ya suna a neman mata ga kuɗi ga neman mata da ta kuma mutane ne ba san yana neman matan ba in dai mace ce in dai ta masa to kuɗi zai saka mata har sai ta ba shi haɗin kai haka su kali suka taso inda tun ba su da wayo har suka gane halin da mahaifinsu yake ciki da kyar Allah ya kawo wani Jibril ya aure Aisha tan har goranta musu halin mahaifinsa ake yi Khalid kuwa ba wanda ya kai shi shi da Ashir bakin cikin halin da mahaifinsa jefa kansu dan har ajiye tsoro suka suka tunkare shi akan da ya ringa wannan ɗiban, albarka yana zuba musu da mutunci dan Allah ya kara aure ai hajiya aziza saura ta tsine musu inda ta kore su daga gidan abinda bata sani ba Kora bata kore su ba Alhaji Saminu ba zai iya aure ba saboda mummunan asirin da ta yi masa sai dai nemi matan kawai Khalid har mamakin halin mahaifiyarsa ke dan ya san ta san yana bin mata amma Ahmadu dan ta saya aure ta gwammace ringa bin mata daga Khalid tar Ashiru har kunya shiga cikin mutane suke Allah ya taimaki Aisha ta samu ta aure da halin mahaifinsa na iya shafarta Khalid haka shi ma fara neman auren wata cosmet ɗinsa da suka yi secondary school tare a Na'u yarinya kyakkyawa ce ta ƙarshe an kai komai gidan gidansa a na'u an sa musu rana hajiya aziza dagewa ta kali da kawo matar da zai aura ta ganta har gida amma ya bari sai mahaifinsu ba Khalid ba a san ransa zai kawo na'u ba dan dai babu yanda zai yi da Haji Aziza ne ranar da suka tabbata mahaifinsu baya nan ya je a na'u ya kawo ta don su gaisa da Haji Aziza Khalid Allah Allah yake su tafi dan bai so Allah ya samu ne zo ya same su ita kuma hajiya aziza ta ki ganewa sai don aina'u take da hira tana ta saki jikinta ta ci abinci kamar wanda aka jefo haka alai saminu ya faɗo falon gaban khalid ya mummunan faɗuwa don ya san da kira ida alai saminu bai zuba musu da mutunci a gaban aina'u ba aiko alai saminu yana ganin aina'u ya rikice don ta tafi da imaninsa ba kaɗan ba waje samu ya zauna har yana tuntuɓe da kafa hajiya aziza ta haɗe gira sama da ƙasa ita ku aina'u tana ganinsa ta gane mahaifin khalid ne hakan ya sa ta sunkuyar da kanta ƙasa tana gaishe shi ai kamar muryarta ta masa da sha'awaye ya hawa shi baki yana matse kafafuwa tare da amsa gaisuwarta aina'u na ɗagowa ya ɗaga mata jira, yana nuna mata wandonsa dan idan jarabarsa ta motsa masa ko a gaban waye yi yake ba ruwansa Khalid Salati ya saki da ƙarfi Aina'u uku ta sunkuyar da kai cikin faɗuwar gaba jikin ta na rawa hajiya aziza ku mikewa ta fusace tana tsayawa gama alai saminu tana Khalid ta ta ku tafi maza kafin ma ta rufe bakinta a yana o tai waje da gudu shi ko Khalid zubewa ya ƙasa ya fashe da kukan takaici hajiya aziza da ranta in yi dubu ya gama bati masifa ta rufe alai saminu da ke tana taubin suru dan akuya kai dai kai asara wallahi matar da danka zai aura ma sai ka nuna mata kai dan akuya ne zaro ido kai ya sami ne yake cikin ina yana ai ban sani ba bari na je na ba ta hakuri ni wallahi ban san ne mata komai ba miƙewa ya da zauri zai bi bayan a aina Khalid da ke zo na dirshin a ƙasa ya miƙe a fusace yana jawo shi haba abba matar da zan aura kaiwa haka matar da zan aura ka fito ka nuna mata halinka haba abba wannan wannan irin masifa ne kuma kin san halin abba kin san halin da yake ciki amma kin ki bari ya ƙara aure sai zuban mana da mutunci yake a gari wallahi in dai za mu fita sai an ta damun ma ana mana gorin halin mahaifinmu amma umma ko a jikinki gashi yanzu ya zuba mana da mutunci a gaban matar da zan aura umma ki girman Allah ki bari ya auren nan wallahi abin nan zai iya hana umma kulsum aure kada ka ta hajiya Aziza ta ce cikin tsananin bacin rai baka da hankali da zaka ce mahaifinku ya ƙara aure maza nawa ne suke zaune da mace ɗaya sun mutuwa suka ko menene to lawa ba zai kara auren ba ya je tabin matan kare daina ya wuce kwaso kansu cuta ne tun da nake ban taba ganin na mama da mayan mata kamar ka wallahi hajiya aziza ta ce tana jiwa sa mana da mummunan kallo khalid afasa ce bar falon tare da nufar bangaren su kunyar duniya duk ta gama isarsa bai san da wannan ido zai kara kallon aina'u ba yi da na sanin kawo U gidan aikwatun da alai samun ya fito ya kara nuna masa halinsa ko ya auren ba zai kare da U ta taka kafa ta gidansu ba dan ya ga alamar ya mahaifinsu zai iya haike mata Tunda ya iya mata abin da ya mata a gaban su, anya ya mahaifinsu neman matan nan nasa na lafiya ne kuwa anya haka ya zubi a kan katifa yana ta tunane tunane ashirar da ke ɗakin yana a samin ɗin da aka ba su a school ne ya ɗago yana kallon yayan nasa a lafiya kuwa ko dai magana abba ka ƙara juwa waje khalid ne waye yana ashiru abin abba ya fara wuce tunani anya abba kalau yake kuwa ka san ko ana ya gwada halinsa a gaban ido na ya zama mana da mutunci yanzu da wannan ido zan kalla ana me yasa abba zai mun haka me yasa umma ba za ta bar abba ya kara aure ba wannan wace irin masifa da jaraba ce anya abba ba zai fara bin ƴaƴan mutane na haike musu ba ni fa tsoron abba nake ji Ashiru sun koyar da kansa kawai wani irin bakin ciki na mamaye shi yana jin kunyar halin babansu ba kaɗan ba in ya shiga cikin mutane har ɗari yake dan gani yake kowa zai san shi dan gida ya Samun ne ko ƴan matan ajin su rabon su ƴan matan da Samun ne a wani shakkenci suke masa su ce musu biyayya fa ƴan matan babansa ne akwai ranar da zuciya ta ɗebe shi kwada wata mari sai ga shi washe gari sai da ta tabbatar da kowa ya zo makaranta tana gaban ajin ta fito da wata wayarta tana fito da hoton samun ba kaya daga shi sai gajeren wando rintsaye idan sai da karfe jikinsa na bala'in rawa tunda yake bai taɓa shiga tashin hankali irin wanda ya shiga ba a wannan lokacin ji yake dama ƙasa ta tsage shi ciki don mahaifinsa sannan ne ne an san shi tana shirin yin gaba ta nuna wani hoton wasu abokanansa guda biyu suka yi sauri suka nufi wajenta suna ba ta hakuri da kyar ta hakura bayan ta gaya wa ashir maganganu sarranta bai kuma isa ya tanka ba a ranar ya kukan da bai taɓa irinsa ba don harajiya aziza ba labari wai ko zai samu ta yadda mahaifinsa ya aura dan da tunanin su mace ɗaya ce ta walai samu da kaɗan shi yasa yake biye biye nan ko ba su san har da mugun asirin da mahaifinsa ta masa ba hajiya za faɗa ta rufe shi da shi har da su mari sai da ashir ya zazzabi da ya faɗa Khalid abin da ya faru kuwa sai da ya fa ashir shiga tashin hankali dan har sami Saminu ya tara yana kuka akan ya taimaka musu ya daina zuban musu da mutunci ya ƙara aure yana da kuɗin da zai auri mata hudu idan yana so magana dai ɗaya ce da yake faɗa musu ku taya hannu da addu'a zan daina insha Allah hajiya za kuwa sai da aka kwana biyu ta binciko irin ajin su Ashiru da suke zauna a campus gidan da ɗalibai ke zama ta naɗa mata mugun doka ta fasa mata wayoyi biyun, ta kwashe ta zuba a jaka ta kuma yi mata kashe din idan ta yi gigin yin wani abu tsaf za ta fitar da ita dogon ajin zuciya Ashiru ya sauke yana yaya sai dai mu ya abba da addu'a kamar yadda ya faɗa din dan abin nasa gaba gaba yake yi ka samu an ta ainawo ka bata hakuri kawai in ya so idan an yi auren kar ka sake ka bata ta zo gidan nan Khalid bai kara cewa komai ba tunanin yadda zai fuskanci ayana kawai yake banda an kusa bikin su wallahi da sai ya janye dan ya ji kunyar abin da Alai Samun yayi ba kadan ba Alai Samun kuwa har mafarki ya ringa da ayana inda hankalinsa ya matuƙar tashi wani mugun sha'awar tana addabarsa ji yake kamar idan bai same ta ba ta kashe masa kishin da ya taso masa zai iya mutuwa hadarar rana ko bacci bai yi ba hanyar da zai same ta kawai yake nema ko kallon hajiya aziza da ke taya masa ɗiban albarka bai ba washe gari da safe Khalid ya je gidansa a Yana'u ta kwa fito bata nuna masa komai a fuskar ba duk da ta girgiza da abin da zai ya samu ne amma ko kaɗan ba ta gaya kowa ba dan sosai take son Khalid kuma ba ta son abin da zai zuba musu da mutunci a idan mutane da kale da ɗauko maganar ma da sauri ta katse shi tana dan Allah ya ban maganar ba ta son ji ita komai ya wuce a wajenta Khalid sosai ya ji daɗin abin da ta yi dan shi ba kunyar ma zai magana yake haka suka ci gaba da hira yadda bikin su zai kasance Ina barin gidan ya Samuna na isowa gidan jikin sa sai rawa yake yi ji yake kamar ya sace ainawo ya kai ta wani wajen kunya ko nauyi san bai zo masa ba shi da yadda zai samu ainawo kawai yake nema ko da sau ɗaya ne ta sallama masa kanta in dai kuɗi na iya magance masa matsalarsa to ba shi da matsalar kuɗi zai sakarwa Aina'u kuɗi har sai ta rasa inda za ta sa kuɗin Aina'u ta yi mamaki da ta ji an ce ana sallama da ita don ta san ba a zuwa sallama da ita kuma Khalid bai daɗe da tafiya ba bayan na aikin bi don ta ga wake sallama da ita gabanta wani irin faɗuwa yi ta ja da baya da sauri dan Alhaji Saminu a bakin kofar gidan ya tsaya yana ganin ta a sako kafa zai shiga ciki jikinsa sai rawa yake kamar kuran da ya daɗe na jin yunwa ya samu nama aina uja da baya ta sosai don ganye take zai iya kwarfe ta yadda jikinsa ke rawa cikin ingina ta ce abba lafiya kuwa cikin rawar murya alai samu ne ce zuwa ne ki taimaka min ina cikin matsala wallahi zai ban yi bacci ba sai ki zo kike min ki taimaka min wallahi ko me kike so zan baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba wannan irin taimako kake so ne maka so ne kike bani kanki ko sau ɗaya ne zan baki da abin da kike so ni dai burina ki kashe min wutar sha'awarki da take damuna ana uzaro ido ta cikin tsannan tashin hankali tana abba kai fa uba ne a wajena saura sati biyu daurin aure na da danka Khalid wacce irin mummunan magana ce wannan abba abba ka rasa da wa za ka so ka yi fasikanci sai da matar da danka zai aura ni dai ki taimaka min sau ɗaya kawai wallahi kuma ne miki alƙawari zan mallaka miki gida da mota ko bayan gida da mota zan baki cek ki rubuta adadin kuɗin da kike so Khalid ba zai taɓa sani ba idan ba ke kika gaya masa ba wallahi har gidan iyayenki canja musu zan yi ki duba magana ta gida da mota da cek ne kawai yake ringin akan Haina'u shiru ta ta fara tunanin shaitan na neman ya ci galaba a kanta shi kwale samuno sai magiya ke mata daga ƙarshe ce kin gaba na account number ɗinki Haina'u da ita ma ta fara shiga cikin sahun mata masu son zuciya da kwaɗayin abin duniya sun ta ta da faɗa masa account number ɗinta inda a take ya mata transfer din kuɗin da ya girgiza tunani da imanin ta mutuwar tsaye kawai ta tana kallon message ɗin da ya shigo wayar shaidan kuma sai kaɗa mata ganga yake Alai ya mana kwamar mushi a ƙasar ransa dan ya san tunda akwai kuɗi ba abin da zai nema ya rasa sai dai idan bai niya. ganin ta kasa magana ya sa ya zaro yadda ga hannunta ya sa lambobin za a ciki ya mata saving yana cewa na baki nan da gobe ki tunani kar ki manta zan mallaka miki gida zan kuma baki mota latest wacce ake yi sau ɗaya kawai nake bukata kuma Khalid ba zai taɓa sani ba sai dai idan ke kika so ya sani daga haka ya danka mata wayarta hannu ya dan riko hannunta ya shara yana lamshe ido dan ji yake kamar ya kwarbe ta ya cikin ta juyawa ya ba ina da ta tafi duniyar tunanin gida da motar da aka yi mata alkawari ga uwar kuɗi a gashi ya ce sau ɗaya tak gashi saura sati biyu bikin su hankali ta juya kanta na neman kwancewa saboda tunani masu sauraron ma nan za mu sa haya a cikin wannan shiri ko karkata kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar na visa Nuhu Sannab kada ya manta al'ajabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri ni Muhammad Umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama ko ta lafiya ma shiri na